Amanar so, amanar so. Yi min da yaren da zan gane baiwar Allah. Kuna goyon bayan ba? Wallahi ba nan da kuma. Abin da ya bani mamaki. Na san Ta wuce a danganta ta da aikinsa.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

Allahu akbar san hadin ku da hanya Alhaji ina mota ne kun biyo ta cikin eh, dawa haka eh abin da ya faru mun taho sai muka ga da an yi shuka gurin gaskiya na kasa ganewa kuma ina tsoron kada mu ba a tattake mutane amfanin gona shi sa sai na ce to kawai ina ganin mu bar motar a can ita tare ko mu mu samu mu karasa gida kun je kun dan kun du kun karasa kun du malam iron ne a zo mu kenan wani abu ne faru ne ai malam iron ai an yi watanni a kwance ba lafiya subhanallah to to ba mu je ba dai gaskiya ah, yanzu zuwan mu kenan to to to sanin ku da zuwa akwai kuma sako da na tafi muku da shi da shi malam iran da kai da dan uwan ku da na taba ganin ku da shi to to to to. malam shehu ko malam shehu eh to akwai sako ne na kaya suna cikin mota ko za mu je mu fara dakuwa ko kuma mu fara zuwa mu ga malam iran Allah saka a ah, an muka je ka dauko din eh. sai mu je mu abin in sai a duba sosai to shikenan yawa laure ya dai me faru Wala ni rana damu damuna take. To Lauri tun da kin zo gida a ƙarasa gida mana. Baba ina ne hanya gidan ma? Ina ne hanya kin ci gidan ku kenan? Ke da mahaifar ta ki ce ina ne hanya gidan? Ki manta hanya gidan naku? Ai za ta iya mantawa tunda kaga gashi an yi shuka yanayi da ya ci canja. To Alhaji a gonakan gaba ɗaya gonakan karkarar nan ina ne Laura bata taka bata taka ta je kala ba. amma ta ce gidan gidan mahaifin na ta manta lawar ai sha ai ba zan mamaki ba ai sha ai dole ta manta saboda ka ga gagarin da yi shuka eh, gaskiya ne eh, gaskiya ne to kin kin kin abu ba haifafiyar ga hanya nan ga hanya nan daga kin ba haka sai ki kwana Allah sarki laure Allah sarki laure laure mutanen binni jaru jaru tawa kai jaru kin san wani abu kuwa wallahi ni yanzu gani nake duk duniya babu wanda ya kai ni dace da masoyiya saboda ni saboda abubuwa da yawa jaru kakki manta fa yanzu wurin aiki kika zo kika same ni kuma duk da kika zo ina aiki in kika zo wurin aikin nan har in tashi wallahi ko gajiya ba na ji yadda kika san ma ban yi aiki ba Abba <laughs> Jaru, ai ke ɗaya ce, daga ke kuma babu ƙari, ke ce ɗaya tamkar da dubu jaru ta jibo, jibo na jaru. <laughs> Amma fa akwai matsala. ta mai jaru akan auren zulaiha da ilu anya ku abun nan zai yi gaskiya kam magana ki gaskiya ce jaru domin ko kin san duffa a ganina in dai malam iro ya samu lafiya ya warke to wallahi tallahi ba zai taɓa yarda ya aurawa zulaiha ilu ba saboda baya son shi ni wannan rashin kauna ban san me dalili Kwarai kuwa, tabbas don ya dage lallai lallai sai dai Zulaiha ta tafi birni. Duk da ba shi da lafiya yana kwance kuma tana kokarin kulawa da shi amma ya ce lallai sai ta tafi birni. Shi kuma gashi nan ba shi da lafiya. Kwarai kuwa, kin san menene wai dalili? Ba fa don komai ba ne fa ya dage sai ta koma birnin ba a wannan lokacin. Kawai shi dai burinsa ita Zulaiha ta yi nisa da ido ni kuma wallahi sanin kankin kaina ne cewar in ana zuwa bangon duniya zulaiha in ta je to wallahi ilisu ya bi ta saboda wannan mayataccen san da yake mata ai ko dai lalle sai ya bi ta to kin gani kawai kai zulaiha ilu to da mu bi su da addu'a kawai Allah tabbatar mana da alkhairi jaru jarutawa mu je karaka ne mu tafi gida shine tunda na gama aiki yanzu ai sai mu tafi ko jarutawa alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi Allah na gode maka ni dai tunda Allah ya sa kin dawo shikenan dama yarinyar nan zaki dawo garin nan ashe kina nan da ranki kin ji wani farin ciki da nake yi ai tunda aka ce min kina gidan Alhaji Alin nan kullum ba kuna iya bacci mu an ce mun faɗan yankan kai ne wallahi kullum zuciya tarukan uku uku take yi da tunaninki nake kwana da tunaninki nake tashi tunani na ma ai tuni yanzu ya gama bada linki ashe kina nan to alhamdulillah ni na gode wa Allah amma ban ji daɗin wannan maganganun da ake faɗa akan Alhaji Yaya ba da a ce an zauna da shi an san waye shi an fahimce shi ba za a dinga mai wannan zaton ba wallahi eh, ke kin zauna da shi ko mu ba mu san shi ba to mu dai haka aka ce mana haka yake yi kuma yanzu tun da Allah ya saki hakan bata samu akan ki ba alhamdulillah alhamdulillahi mun gode wa Allah wallahi mun gode wa Allah tunda kin da ke dai bai samu ya yanke miki kan naki ba shikenan ai to ai wallahi ba zan zauna ba ai yanzu ba za ku iya daukan nauyi na ba ki dubi yanda rayuwata ta koma na saba kwana a guri mai kyau in ci mai kyau in sha mai kyau sannan a ce wani zan zauna a nan wallahi ba zan zauna ba yanzu matar sasa na aka na wallahi da ba zan zo ba a lallai mm, birni ba mm, haka gaskiya birni ta yi daɗi Ba na iyayenki ne? Ki shiga ɗaki ki zauna mana. A ki ce mun yanzu kyankyamin ba za ki koma nan gaba. La Alhaji, tun da na ganka gaba na kama faɗuwa, Allah da isa yarinyar nan ba wani laifi taimako ba. ba wata matsala akwai dai abin da ya kawo ni gaskiya kuma dama dai da ku ya kamata da a yi maganar ga baki da to Allah sa lafiya lafiya lau ba mu da wata matsala da ita amma akwai abubuwa da suka taso ne a can gida wato gani na nake neman mafita shine abin da ya kawo ni garin nan sarki eh ina so a ita laure na bibiya ni lauren ashe akwai yaro da yake santa da take so ibi eh kwarai akwai yaro ilu eh. gaskiya ne to akan haka na zo ina son daidaita tsakanin su shi kuma ina son zulaiha a gidan malam iro kuma gashi ka ce ba shi da lafiya ba lafiya malam iro to ina so dai kafin na koma mu da su ga baki daya mai maslaha ƙanina nake so a barwa ya auri zulaiha shi kuma ya dawo na haɗa aurensu da ita laure dukkanin abin da yake da bukata zan musu insha Allah ni zan musu komai zan tsaya musu a matsayin uba alhaji ba gajiya alhaji kai wannan kai wannan kai wannan Allah ubangiji Allah ya jikan Allah ya jikan alhaji Allah ya masa rahama Allah ya jikan alhaji Allah ya jikan alhaji wannan an dai wannan ne abu ne mai sauki alhaji alhaji Ali ai ka zo nan garin ka nemi ka nemi wata alfarma mu mutan karkaran nan mu kasa yi maka ai ba mu cika yan halaba ai babu abin da za ka nema bam abin da ɗinka ba ne tole ne ka kwantar da hankalinka alhaji Ali mm, Allah ya saka da alheri To alhamdulillah. Eh, ai wannan abu ai mai sauki ne. Sanni Alhaji Ali. Alhaji Ali. To ina ganin mu kayan To a mu je mu je wannan din matan da an yi daure dabbobi ba za su zo su yi ta'adi ba kuma da yake garin ina da abin nan da tsaro ba wani da dauka. A'a Allah sarki ne Alhaji Ali. Jaru? Wai kin san wani abu kuwa? Tabijan wallahi saboda tsabar ɗauki da zumuɗin kina wuri. Kin san cewa na manto kayana ma a can rigata da na cire ne aiki? Kar ka damu ni ma ai daman a nan nake so mu rabu. Saboda ka san halin mutane idan suka ganni ni da kai sai su dinga zargin wani abu. Jaru, jarutawa. ga tsoro ga kuma ban tsoro to kina jin tsoron a gan mu tare amma kuma ai kina zuwa ki sami ni to menene ma wai tukunna da mutane sun ganki da mijinki ai ba daura auren ba sai ka bari sai an daura auren koko kuma haka ne gaskiya ina goyon bayan ki yanzu bari in juya in je sai in ɗauki kaya ina ba kya so a gan <laughs> ko Jibo? Aliyu. Ya ne? Allah alhamdulillah ya kare. Ina wuni? Lafiya kalau. Yo. Kun gaisa ku da mutuniyan? Wace? Laura mana. Ba ki labari ta shigo gari? Ai wannan labari ne mai daɗi. Amma bari na je gida idan aka bar ni a gida sai in je in gaishe ta. Gaskiya. Eh, ya dai kamata ki je gidan an baki sai ki je ku gaisa. dan gaskiya ya kamata kuwa ha je ku gaisa jare jare jare ta jiwo wannan soyayya ta ku to Allah nuna mana lokacin da za mu zo mu kwashi gara kwasan budiri na biki amin ali nuna mana Allah tabbatar nan da kai amin da sori sai to shikenan sai na shigo ki kula da kanki fa ta eh, eh. wannan soyayya ta ku Allah tabbatar mana ni da mutum Thank you. gaba ɗaya ma bai shigo nan ba kana ganin zuwa yaushe zai samu damar shigowa ba na jin cewa yau zai zo ina jin ɗayan ofis ɗinsa zai da zai zo nan da ya yi bayanin cewa dan gyara mai inda zai nan. to ba komai a shiga sakati godiya ne to yanzu idan har na tafi tun da dai ban san lokacin da zai zo ba ta ya zan iya sanin cewa ya zo kawai ki bar lamba waya sai in ga sanar da ke ko ko a ina yake ina da masaniya zan yi sanar da ku ka kira ni da Allah ina godiya Ya wasanni yake? Lafiya ne. Da fatan kina lafiya? Lafiya kalau. Amma ban gane ka ba. Eh, ba lallai ne ki gane ni ba. Kwarai da gaske. Yanzu ma abu dai ne yasa ne miki magana. Na san daga wajen Alhaji Ali ke fito ko? Eh, daga nan nake. Wana ga kin fito ranki a baci. Haka ne. Abin da nake so da ke, ina so zan taimake ki ne. ban gane za ka taimaka min ba ta wace hanya za ka taimaka min na ga ban san ka ba alhaji ali yake gani ba wani bane abokina ne tare muka taso ok na so ya auri ƙanwata tun a baya amma abin ya ci tira ya gagara amma yanzu ina ganin ki sai na ga tabbas ke ya dace ya aura ba kanwata ba haka ne amma idan ba za ki damu ba ina so za mu haɗa kai da ke za mu yi wani abu guda ɗaya abin da nake so da ke idan muka haɗa kai har in Allah ya taimake mu za mu cimma haka mu za ta cimma ruwa abin da muke bukata za mu samu za mu samu kuɗi mai yawa a hannunsa saboda akwai kuɗi a hannunsa idan kika aure shi in Allah ya yarda ina so za mu samu kudade masu yawa a hannunsa shi yasa nake so mu haɗa kai ni da ke mu san yadda za mu biyo ya tabbatar da ya aure ki. Ban fahimci me kake nufi ba. Abin da ya kenan tun a can baya dalilin da yasa na so ya auri ƙanwata kenan wannan manufa ce a raina to kuma bai yi ba yanzu gashi Allah ya sa ke na same ki ina fatan wannan lamarin namu zai yi ne da ke. Dakata malam ba don wannan nake son shi ina son Alhaji Ali dan Allah ne kuma so nake yi aure ne in zama matarsa kuma da kake cewa za mu samu dukiya da shi za mu samu arziki ko kuɗi ko ma menene ni ina da nawa daidai gobe ba don haka nake son shi kuma ba na son sake jin wannan magana ba na son ji ta saboda haka bukatar ka ba za ta karbi a nan ba ka je can ka je ka nemi inda bukatar ka za ta biya wannan ai maganar banza ne haka kawai daga gani na ka zo ka tare da wata magana na dauka ma da gaske ne kai abokin nasa ne shikenan wai dama ni ina ganin kamar ko dan Allah dakata Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. A kawai ba wani birni da za ta koma muna nan yadda muka rayu tare a nan zan mata aure zamanta ba inda za ta je da bakin ciki duk abin da kike faɗe kunne na ina jinki in me duk bakin cikin ki yarinyar nan wallahi sai ta koma binni don haka babu wani ba uban da zai sai ya hana ya hana ni yarinyar ta koma ta koma ta fito ina birnin ba da ka ta fito ba ka ji me nace maka yarinyar nan ba wani birni da za ta koma wai haka kawai tun da yarinyar nan ta baka kake ganin kullum ina cikin zillumi da tunanin raina yana bugawa ina bugawa bugun numfashi na da tunanin yarinyar nan haka nake kwana zillumi da tashi zillumi sanan kuma yanzu ka ce ta koma birni watan da idan Allah bai bashi iko ba yanzu isa mu ba da ni ba babu inda za ta je tana nan a nan ta taso a nan za ta kare rayuwarta ba za ta je ba. Oh, laure. Ashe da rabon za mu gana. Tun yaushe rabuwa na da na ganki. Sijar 'yan mata, kuna nan abinku, kuna jin daɗin gida. In ba don mun ni da ke ba, da a wani gurin na ganki ba zan gane ki ba. <laughs> to, a yanayin timar ba ɗaya ba, komai ya canza. Kin ga ba kya gane ni ba. An, kina ina ni fa tun farko tun kwanaki fi kike mun wannan cin kashin ba. yarinyar nan ta tafi kin zo kin tukke da nikin ce da haɗin baki na yarinyar nan ta tafi ta ta bugarin nan don haka maganar da ta fice yanzu baki kin zo kin taka na kyale ki ba ka gani ko ka fi dai min irin abin da kake min fa ka fi dai min wani abu ba fa na so fa ba fa na so kana yi min wasu abubuwa akan yarinyar nan ba fa na so ba za ta je birnin nan ba ka bar ta ke bari in gaya miki Alhaji Ali na san asalin Alhaji Ali mahaifin alhaji ali Allah ji kansa da gafara Allah ya masa rahama me bai wa ƙauyen nan ba menene inda halinsa ba ba halin kirki ne da shi ba ai da tunin mun sani Allah to kai ka san asalinsa ni ban sani ba dan haka ba zan ba da yarinya ta ta koma birni ba ta zo kusa da ni in ji manta. yanzu kin da kenan ko wa tab Allah ya sitira mu kai ai ku yanzu da kika gani na zo wai magana ce za a yi da ilo akan aure na Ni kuma yanzu gaskiya ba zan iya aure Ilu ba saboda na fi ƙarfinsa. Ke Laure, kin manta lokacin da kike son shi kike ta kuka akan shi duk kika yada wa 'yan garin nan sannan kuma wai kice yanzu ba kya son shi? Eh, na tuna. To me isa lokacin da nake kuka a kansa shi bai ce yana sona ba sai yanzu da na waye na kile na goge komai na ya canza za wani a ce za a dana aure da shi. Gaskiya ne, amma fa laure in aka bi ta ɓarawo dole a bi ta mabi sawu dole samarin garin nan su guje ki sabida sabon kiriniyanki ko yanzu kin canja oho to ai wallahi sai ma abin da ya ƙaru ba ke tunanin cewa nan gaba ƙarshen ta za a kinkime ma kuma da hm? mu birni mu ban nan din hmm. Allah ko da masu kwaɗayin birni to mu muna ƙauye babu inda za mu je muna nan a nan za mu rayu kowa ya bar gida gida ya bar shi ba wata birni da za mu tafi yanzu ke da kin san abin da kike yi bawan Allah nan ki dubi ki dubi kayan alherin da ya kawo mu ki dubi ki dubi mu alherin da ya kawo mu ai kai yaiwa. ni yaiwa. au ki ce ihe da ni higo da hidin bakin ciki kike min kenan ba ki tunanin ranar juma'a an sa kayan in fita an ga cewa ai ga mijin wance ya dan wanka ba na yi ba na yi birni ya ko birni ko ba za ta je ba tana nan ba za ta je ba. To, an na sa heki yaga. Kuma yarinya sai ta koma, sai ta koma binni. Kaga wani tana ina ne ma, kakkai mun fatar kura da lullubin akuya, tana ina ne ma. Tana nan ina za ta. Yanzu kira alim misali, in ba da Alhaji Alin ya zo da wannan shawarar ga abin da ya bullo da shi kina tunanin yarinya nan ko kwana za ta a cikin gidan nan ne? Tana nan ba, laure, ke laure ke, laure ke, laure. kin ji ba yana kira na kuma ga alhaji yaya yana kira wane ne kuma alhaji yaya hello Na? to gani na? ai kin san yanzu mai gurin ɗin nake so na yi hubta shi bari na barki haka laure tana nan ba to shikenan ni da ke mu zuba amanar so akan damka Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhaji ya ka na dawo. Dariya haushi. Wato, na je gidan Malam Iro kuma na ga Zulaiha. Kuma na tarar da bawan Allah yana jin jiki sosai. Na yi iya ƙoƙari na na shiga in gan shi. Amma abin ya faskara sun hana ni shiga. To sai nake ganin kamar akwai wata matsala da ta sanya ba ma a so na shiga cikin gidan wanda kuma kin ga hakan ya takaita min kokari na da na zo da shi a kai nan ga cewa na shawo kan ita zulaiha kan abin da ya kawo gurinta ai dama ka san kowa da nasa matsala kuma ka san ilu ya daɗe da sai baba jimmai dan ya ta fi so ya auri zulaihat shi kuma baban su malam iro kwata-kwata baya son auren haka ne to shikenan abin da nake so da ke laure ke dai kin san menene a cikin zuciyata kuma kin san me kawo ni da haka yanzu ke zaki taimaka min saboda ni dole sai na koma saboda umman mu za ta dawo daga umra kin ga zan je zan dauko ta zan shirya mata abubuwan da ya kamata to amma wannan abun da kika sani yanzu aikin ya rage naki zan tafi zan barki insha Allah ki kokari idan shi ilin ya dawo don na tambaya shi ma an ce bayana sai ki kokari ki ja ra'ayinsa ku daidaita da shi kafin in samu damar da zan sake dawa in yi wa zulaiha bayanin abin da nake so kin ga da aka yi haka na samu sassauci kin taimaka min kuma ki gaya masa ko nawa ne insha Allah ni zan ɗauki nauyin komai kuma in yana da buƙatar na biya shi wani abu zan biya shi don na ga cewa ya yarda da maganar auren ki da shi insha Allah tunda kin gani dai dole ne zan tafi in baki ba da damar zan yi karasa waɗannan ayyuka gaskiya ni dai alhaji yayi wallahi sai na bi ka kafa ta kafa ka ni wallahi ba za ka tafi ka bar a garin nan ba ki hakuri tunda wannan aikin ni ya kamata na yi shi kuma gashi zan tafi ki daure ki ƙara samun haka in ya so daga baya sai a san menene ni na yarda idan an yi auren ko abin da kuke da buƙatar gida zan muku za ku raya a can insha Allah amma dan Allah alaji ya in tambaye ka Allah ya sa sai kai ba kai a ranka ka jin kwata-kwata kana so na kwata-kwata baka taɓa jin kana so na ba ne laure ba zan iya gaya miki haka ba ba zan ce ba na san ki ba kamar yadda ba zan faɗi na san ki kai tsaye ba dan Allah ka gaya min in sani ko da a ce ba za ka aure ni ba ya zamo dai yana cikin littafin tarihina. Abin da na sani kawai shine zan iya sadaukar da dukkanin farin cikin rayuwata domin dan uwana zai iya samu farin ciki. Wannan kawai shine. Ina da kwararan hujjoji. Idan har Ilu ya yarda da tayin da na masa, kin ga kenan araba raba shi da masoyiyarsa wanda yake so ta fil azal. Idan aka raba shi da ita ya yarda, sannan kuma idan na zo na karɓe ki a matsayin matar da zan aura, shi kuma wani tudu ya kawa kenan kin ga idan aka haka an ci zalinsa ni kuma ina da masoya duk da cewa ban yarda da ingancin su ba amma zan iya samun wata ta haka ina so ki taimaka ki min wannan aikin kafin na wayo gare ku ki daure ni wallahi sai na bi ka ma gaya ma kafa ta kafa kira tukwici ne mai rodi rodi mai zane amanar zo da ka dauka Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da rana. Barka dai. Biyar Allah, me haka? Me ya kawo ki gidan nan kuma? Na zo ne wa mahaifiyarmu barka da dawowa daga Saudiya. Ya kai kika san haka? Kai kake gani na a bakuwa, amma ni na san 'yar gida ce. gaskiya lamarin ki yana nema ya wuce gona da iri na miki di. ki dinga tsaya iya matsayin ki bai kamata ki dinga biyo ni cikin gidan mu ba wannan abin kuskure ne madalaka ba kuma na jin daɗi ya kamata ki daina haka kai fa zai min hadisi cewa zuciya tana son mai kyautata mata kuma tana ki mai na mata hakan ne ya saka nake son na kyautata maka domin ni ka ji kana sona gaskiya ne an gina zuciya a bisa samai wanda yake kyautata mata kan wanda yake muna nawa gare ta wani hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba hakan yana nufin kiman kutse cikin al'amura na ba hakan kina ganin sa matsayin kyautata ba zai iya zamantowa muna nawa a gare ni kin ga kwashe ba za ki samu abin da yake nema ba ya kamata ki nemi yarda ta kafin ki zo inda nake Idan har haka kana ganin zai zama na maka, insha Allah hakan ba zai ƙara faruwa ba. Sannan abu na gaba da nake son ga miki shine mahaifiyata bata ma dawo ba tukunna yanzu haka zan tafi jin da kota ne da haka kin ga kin yi kuskuren fahimta bata ma dawo ba shikenan sai mu ci tare ta yaya mu taftar da ke me a wani dalili to bari in zauna in jira ka har ku dawo na mata barka da zuwa a kan ne zan baki a cikin gidanmu haka ko? ba dangin iya bayarwa ba sai in baki a cikin gida ba Ba ka yadda da ni ba ne eh ban yadda ba ai yanzu ba zaman da ake da mutane bane kai tsaye da Allah ki hakuri ki tafi shikenan mu ji ka aje ga wanda yana minta rayuwa danginta ba san da me kika zo ba amma na kira Allah insha Allah na sanar da kariya da alkhairi lazo kuma ni ba shi ya bace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 <laughs> Kai! Allah ƙara ba darajar da ba marka <clears throat> Ba ki gani na hoto ba ne ne? Hmm. Na ganka. Na ga riga ka saka, ko ba shadda ba, ga ta nan na gani ka sa. Lalle yanzu na san ke bakin cikin naki ma a fili ki tantarawai. To bari in gaya miki zane ne jikin zabuwa. subhanahu wata'ala in ya ga dama ya tashi ikonsa zai iya zai iya mai da shi jikin kaza ko za ki iya gogewa ne Allah ya mana arziki kina nema ki abin nan mala mala duk wannan kewaye kewayen da kake yi ka ta fa ba za ta koma birni ba babu inda za ta muna nan tare da ita ba zan yarda ba na rantse da Allah duk wannan kewaye kewayen da kake yi duk wannan abin da kake yi Zan kai ka ƙara gurin mai gari. Kamar ya ki kai ƙara wajen mai gari. Ke fa har yanzu lamarin nan fa baki duba ki fa bankici lamarin nan kin duba abin da yake wakana ba. Shi yaron nan Alhaji Ali da izo ba fa wai ya zo ne domin ita da hankalin ita da hankalin mu ba. Ya zo ne sasanci akan yaron nan uh, ilu. Ya zo ne akan sasanta yaron ilu da ita ita abin laure. Kin gani? Sannan kuma ya aurawa kanansa Zulaiha. Kuma yaron ya ce in alamarin nan ya daidaita, sisi kwabo baya so na yaron nan, sannan mu ma mun huta da kani hakke. To ai kaji, kaji, to ta yaya ma in ma ban da mutumin nan ya mai da mu mutanen ƙauye ba san me muke ba, ta yaya haka kawai za ka zo ka ce wai za ka aura mata ilu kai kuma kaninka ka aura mata zuleha komai da komai za ka kashe dukiya ka haka kawai zai zo in nuna mana kuɗi zai mana wani aikin to fa ni ba zan yadda ba ba zan yi da wannan lamarin ba ina ƙara gaya maka in ba haka ba kuwa mai gari sai ya ji halin da ake ciki sai in ji in kai ƙara kai na dalili kuma na tabbata wannan abin da yake so yi akwai wata manufa a ciki ba zai yi shi haka kawai ba ki ji ban gaya miki marka dole fa ki haƙura a yi abin da tunda ke ke alama ke ba mai son muku ba amma alaikum salam laure ni fa wallahi duk wannan cece ku ce din da kuke yi ƙwara ma ku daina ni fa ba ili nake so ba shi kan shi ne alhaji yayi ni wallahi shi nake so saboda yau dinnan ya tabbatar min da sa ni ma shi yana so na wai alhaji yayi shi alhaji alrabiya ne kacifa kacifa shi din kike faɗin gurungun ta ijan a to wannan abin ya wuce lissafi ya wuce hankali nake jin mamaye ne ya siɗe miki kurwa ya siɗe miki kurwa au bayan ɗauke miki hankalin da kike so ki koma birni auren sa ma kake son yi a ina ba zan taɓa yadda da wannan lamarin ba ta ni za a yi wannan aika aikar ni ikon Allah ai ni ya kai wannan lamarin ai ni alhamdulillah komai ya min daɗi haka ma ni na fi so da Allah zai tabbatar da wannan lamari alhamdulillah masu kuka kuma masu masu dariya kuma ba su koma kuka ba to ni ban sidi ba kuma ba zan yarda da wannan aikin ba gwara in da kamfura in sai mata cokali da da yake ta ba mijinta a ƙauye ba za ta je birni ba wahala ce ba ta yi shaki ba domin idan an yi saki an za a yi shaki hana na ji amma dai ba za a yi in ba haka ba gaba ɗaya ku sana kai ku ƙara wurin mai gari ba zan yarda da wannan aikin ba to ya ta mammu mai gida gaba ɗaya shi mai garin bai san daidai ba shi ma mai garin ai ya san daidai yarinyar nan ba ke kaɗai ce da yarinyar nan baki jin gaya miki duk wannan mafakar da kike yi kyalen ki nake yi Allah murka ke kama kanki kama kanki to birnin ma ba koma ta zaki ba ballanta naki tunanin auren alaji hmm. alaji wa yake yaya ko yaya ina laure shiga ciki daki shiga daki ka ga ya ah, da da wannan da wannan da wannan eh wannan ko bala ki je ki shafi abin nan ba launa hmm, ina marka daure mata gindi kake na daure na daure mata zaman iyayenta Ta kyankyame shi? Tunda ta dawo garin da ta kwana a ciki? To wai ina gugan ban ga gugan ba. Wallahi gugan aro na bayar amma yanzu za a dawo min na ɗeba. Jar kenan. To kin san menene? Ko dai wani gugan zan siyo miki. Ha ba jibo, ai wahalan sai ta yi yawa. Wannan ɗin zan jira a kawo min na ɗeba ruwan da shi. Ha ba, me abun wahala? Ai wa kai ne idan mutum ya yi wa matarsa? Tam, ba damuwa. kin ce akwai magana. Hmm. Menene magana? Mm, akwai magana. Ɗazu da muka rabu da kai, na je gidan su su laure. Gaba ɗaya laure ta canza. Zuwan nan da ta yi, ta zo ne tare da mai gidan wanda take gurinsa Alhaji Are, a tare da shi ta zo. Kuma wani abu ne ya kawo su. Ina ga ta maganan auren Zulaiha da Ilu. amma za a samu matsala. Wani abu ne ake so a yi na saɓata juyarta. kamar ya saɓata juyarta? Shi alajin abin da yake so a yi, a yadda kaninsa ya auri Zulaiha, sannan kuma ya nemar wa ilo auren laure. To, to amma gaskiya zai wuya wannan al'amari ya yi, domin kuwa na san tsakanin ilu da Zulaiha sun riƙe amanar su to amma wancan abun kuma da kike magana ita kuma laure ai in aka yi shi zai yi mata daɗi domin kuwa ta daɗe dama tana son ilu kuma a dalilin sa ne ma ta tafi neman sahabbar ne kin ga aka yaka ita shikenan to ai yanzu kuma laure ba ta son ilu ta ce ita mai kuɗin ma take so gaba ɗaya to kaga ta ya za a yi ta yadda ta zanna da ilu Ka san ba zai yiwu ba. Ija, wata sabuwa in ji ɗan caca. Aiko dai matuƙar ile ya dawo garin nan ba zai yadda da wannan al'amari Kuma in dai har wannan abun shi ya kawo wannan mutumin garin nan to lallai ina da tabbacin ba zai samu nasara ba. Don ku abin da ya zo ma ba zai samu ba. Kuma ina mai tabbatar miki da cewar ba iyanan za ta tsaya ba. Don wani abun sai ya biyo baya. Tabbas. To yanzu me zai faru? Wato Umar, kina ce ni tunani na idan kika dawo sai dai kice irin salaman irin su irin su <laughs> inayi da sauransu sai na duk ba ta wannan kike ba yanzu. ina can in gaya maka amma hankali na yana nan saboda kawai ban da shauƙin tuwo ba abin da nake ni ka san in samu tuwo shine zama lafiya a inda muke kafin a samu mana tuwo wato sai an yi tafiya sosai ka san mutanenmu suna tuwo sosai <laughs> mutanenmu akwai kokari akwai tuwon ana yin sa amma kafin a samu shi ne aikin bai silaban din na wannan duk su wani gaibi ne ai akwai shi tuwo <laughs> Allah ya karba ibada Allah ya ta mana. Amin amin. Allah ya cika lada ba kuma Allah ba ku masu kula da ku irin wannan abu. Allah shige mana gaba. Kai alhamdulillah ai an sha addu'a. Addu'a dai addu'a dai addu'a dai an yi ta. Da kai dai da wannan takadarin dan uwan naka. Mata nake shi ma Ubangiji Allah mm, mm, mm, ya dafa mana shi ma ya saiti yadda ake so ya yi ya dan kamanta ko bai yi gaba ɗaya ba. Gaskiya. Allah ya amsa kuma dai alhamdulillah addu'o'i sun karbu san al'amarin ubangiji an sami wasu yanda ake tunani wasu kuma sun zo dai aka san haka to amma bayan da zaka yi ikon Allah da inda abu zo kawai magana sha matsayin shi ne alkhairi haka yake wani abu ya faru ne to kin ga dai Umar bayan ki wasu lahari an ganta a ah, alhamdulillah alhamdulillah sai dai kawai da ta tashi zuwa ta zo ta bayyana da wanda take so ya aure ta wanda shi take so a zuciyarta subhanallah wanda take so zai aure ta haba baba wani irin abu ne wannan kai kana da wani irin abu ai ba wanda ya dace da zulaiha idan ba kai ba ai umma ni na riga ma na hakura tun ma na riga na haramta zulaiha a gare ni zulaiha ta haramta a gare ni kawai bana jin cewa wani abu zai yiwa tsakanin da ita ya shafa auratayya subhanallah haba ni na san kana ƙaunar yarinyar nan tawalu'u ne irin naka kawai ka ce gari ka haƙura to ai babu dalilin haka yanzu ka ce ta haramta a wurinka akan me zaka haramta a kanka abinda Allah bai haramta maka ba hasali ma yarinyar nan fa ba ajin ka bace kawai dai tun da dai kana son ta kuma ina ganin za a samu kwanciyar hankali shi yasa da aka aje wata kima da wani menene aka ce a rungume ta haka a zauna da ita ita ma a mai da ita mutum kamar sauran mutane menene a ciki ne zaka ce ka ta haramta a gare ka umma akwai dalilin da yasa na ce haka bayan wannan matsalar ta zo da ita ta wanda take so kuma sai na gano cewa a ce dan uwana ma san ta yake zaidu fa san zulaiha yake ni ban sani ba kin ga ta za a yi kuwa a ce na auruwar da ɗan wani yake so hmm. Allah mai iko to ai kai ne sai daga baya ka sani ani na san wannan tintini kin sani umma na san wannan tintini na kuma taka masa birki na ce kan ƙara jin wannan maganar daga bakinsa. sa wace ka shigo ba da sakar da kiran da kamar da gausa ai da za ka kira ni kuma da nake zuwa kai da za ka kira ni a zama nan wace ka shigo abin da nake so da ka kasa me ni ma injinin da kai da umma ya ali ba za su kara gani na ba akan me da umma da ya ali in ba ka kwana musu ba za mu zauna lafiya da su ni da kai za mu je yanzu sabon layi ba on isan layi kai kaɗai zan ba nan ba saboda haka kawai zan je kuya a yi gidan ne koya kai abokina ne na amana zan baka amana magana zan baka amana amanar kaina musa haka shi kawai za a bani abin da nake so shi ne za a yadda a bani yarinyar nan aura kawai a nemi ita koya ka gani haka ne to amma mu jan gara ja mana ko ba ka da hankali kamar ya ni ma ba za ta kara daina ba daga yau bare kai kauce kauce zan so sanar sai cika